'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan la'anan ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Zuwa ka nake magana ba mu da layi ga ɗinkin mutane ga kayan mu cikin firiji ina ɓatawa. Gaskiya sha'anin dumson nan mu ya shafe mu kuma ya addabe mu saboda mu teloli ne mun karbi kayan mutane to in ba wuta ya za ka yi kai ai kuma cikin azumi ake. Kusan wata biyu kenan ko da yaushe idan na dawo gida da daddare nakan iya tarar cewar babu wuta. Kai dai muna kiran gwamnati ne ya bari mu san gaskiyan da ke ciki. Yau shirin shirin na kasar Ghana domin bibiyar korafin 'yan kasar kan taɓarɓarewar hasken lantarki da ke barazana ga 'yancin walwala da tattalin arzikin masu sana'o'i a sassa daban-daban na kasar. A dakace mu. Afirka mutum ne 'yantacce, hanshaƙi kuma ingantacce, mai ƙarfi ga shi amintacce, da basira ilmi tatacce. da da baki ji ko na mace. Masu kasashe masu tasowa da waɗanda ke fafutukar kama tafarkin ci gaba na ci gaba da fuskantar ƙalubalen makamashi da hasken lantarki. Wannan na faruwa ne duk da cewa makamashi da hasken lantarki a wannan zamani suke juya akalar rayuwar bil'adama a yanzu walau a birni ko kuma a yankunan karkara. sai dai lamarin baya rasa alaƙa da yadda makamashi ko kuma hasken lantarkin ke tasiri akan kusan kowanne fanni na rayuwar jama'a kama daga sha'anin ilimi kiwon lafiya harkokin sifiri tattalin arziki da masana'antu da kuma aikin noma da sauran bangarori. yayin da wannan batu na kalubalen lantarki ya zama ruwan dare a kasashe irin su Najeriya inda ma matsalar ke ma neman zama jiki ga 'yan kasar A ƙasar Ghana kuwa da ke makwabtaka da ita Najeriya yanzu ne ƙalubalen ya kunno kai. Yanzu haka dai 'yan ƙasar ta Ghana sun fara nuna damuwar su ainin dangane da wannan yanayi da suka ce na tauye haƙoƙinsu na walwala da sha'anin tattalin arzikin yau da kullum. Abokin aiki Idris Abdallah ya bibi wannan batu kuma ga rahoton da ya haɗa mana. yawan katsewar wutar lantarki a ghana da aka fi sani da dumso ya zama ruwan dare a cikin 'yan makonnin nan wanda hakan yake kawo cikas ga rayuwar 'yan ƙasa a harkokinsu na yau da kullum musamman a ɓangaren sana'ar da ke ba su abin da suke sawa a bakin salati na alhaji ba yawa na jirgin zango sawan dan gani da batun kashe-kashen wuta da ake mana da muke cewa dumso dumso ma'ana a kashe a kunna a kashe a kunna a cikin yaren Gana. kowane rana in ba da safe wurin 12 hours ba an yi da daddare 12 hours ma'ana awa goma sha biyu haka ake mana da dama firiji kaji ya bata ka gani ko haka mutane ke kawo korafi na batun masu sa nama firiji su ce nama duka ya rube wasu kuma su ce tv ya kone da sauran magagalu mu sai dai muna kiran gwamnati ne ya bari mu san gaskiyan da ke ciki a zo a yi muna da timetable ana bayayya kayan wannan in ka san kamar yau an dauke maka wuta ka tsira ka san da za ka shirya kayan ka ko ni ce adama safiyanu bawa mai lakabi madukuru ina magana daga dakuma mu dakuma dai ba ba mu wasa da light off ba mu bakwai daya ba mu na light off ba ana ya kashe muna wuta tun da safe ke dare sannan a kawo muna wata rana ma mu kwana da shi to mu kuma muna aikin ɗinki mu masu ɗinki ne ga gashi lokacin azumi kuma ya kai an fara mana light of yanzu haka nake magana ba mu da light ga dinkin mutane ga kayan mu ciki firij. ina batawa yasa saboda Allah da Annabi muna roko yi siji su duba muna su gyara muna lokacin mu ke gamo ma ni dan jarida ne wanda nake fata asuban fari kana kuma an dawo da dare amma kusan wata biyu kenan ko da yaushe idan na dawo gida da daddare nakan iya tarar cewar babu wuta wata sa'in zo tarar akwai wutar lantarki amma daga nan awa biyu sai ka ji an ɗauke kuma ka ɗauke sai asuba haka hakan na sa nazari da wasu abubuwa na more rayuwa ba ma samu ni dan kaina ya janyo matsaloli da yawa saboda ba na iya tsara rayuwa ta kamar yadda nake ka kaye guga wannan duk yanzu abubuwa ya rincaɓe ba za ka san yadda za ka yi ba to a bisa hakan yana addaba mu sosai sosai musamman cewar kasar Gane kamar yadda aka sani ba kasafai bane ake daukin wutan lantarki ni ne mai Kano jikan Malam Sharubutu a kasar Ghana akra sabon zango gaskiya sha'anin dumson nan mu ya shafe mu kuma ya addabe mu saboda mu hoteloli ne mun karbi kayan mutane jiya haka mun kwana ba wuta kaga kenan idan kai wa mutum alkawari ya kamata a ce ka cika to in ba wuta ya za ka yi kai ai kuma cikin azumi ake za mu yi kayan mutane za su yi sallah da shi kuma ECG don Allah don annabi su yi kokari don ni ina san wuta ko da yaushe ina biya kuma idan tun da ina biya kamata su bani haƙƙi na nima na wutan nima in samu yi aiki da shi saboda aikin nan kusan daga shekara sai shekara sa don Allah ina kira wa gwamnati ya muna wani abu akai saboda Allah sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana Kamar yadda aka saba a baya idan an samu matsala irin hakan hukumar na shirya jadawalin rabon wutar lantarki yadda kowa zai san lokacin da za a ɗauki wuta da lokacin da akwai domin hakan zai taimakawa al'umma da masana'antu tsara harkokinsu yadda ya kamata amma sai ya kasance a wannan karan babu wannan jadawali domin hukumar na ganin bai kai ga hakan ba kamar yadda shugaban hukumar bada wutar lantarki na Ghana ECG Samuel Muhammad ce. As Carlos a Matsayinmu na kamfani ba mu kasance waɗanda ba su da tausayi ba. Za mu fara ɗauke wuta na rage nauyi ba tare da mun ba da jadawalin lokaci ba, yadda kowa zai tsara harkokinsa yadda ya kamata. A'a ko kaɗan batu ne dai na gyare-gyaren injina wanda ya zarce kima, kuma muna ba da haƙuri kan haka. Sai dai memba mai daraja a kwamitin makamashi na majalisar dokoki kuma tsohon ministan makamashi Mr. John Jinapo ya yi ikirarin cewa matsalar matsalar makamashi da ake fama da shi a yanzu matsala ce ta kuɗi ba ta gyare-gyaren transformer ba. It appears, based on information available to us, that the power sector is collapsing. Since 2nd February, we are talking of about one month now, there have been persistent and consistent ya tabbata bisa ga bayanan da muke da su, bangaren wutar lantarki a ƙasar nan yana durkushewa tun daga ranar 2 ga watan Fabrairu, kimanin wata guda yanzu, an sami yawan ɗauke wutar lantarki domin rage nauyi daga kamfanin nukan makamashi. shi kuma a kullum karuwa yake yi ya kara da cewa cikin bakin ciki zan iya tabbatar muku da cewa matsalar nan ba na injina ba ne amma na kuɗi ne shin ko mai hukumar wutar lantarki na ghana za ta ce game da matsalar ɗauke wutar lantarkin da ya addabi jama'a a wata sanarwa da ta fitar ga kafofin yada labarai ta bayyana halin da ake ciki da kuma tasirin hakan kan samar da wutar lantarki sanarwar ta ce hukumar wutar lantarki na ghana na son sanar da abokan cinikayyarmu da sauran jama'a cewa ya zuwa yanzu an gano na'urorin rarraba transfoma guda 630 a tsakanin al'ummomi a yankunan da muke gudanar da ayyukanmu su yi matakar cika fiye da kima saboda yawan mabukata hakan yasa ake samun fashewar fuse wanda yasa ake samun katsewar wuta musamman a lokacin da aka fi yawan amfani da wuta wato karfe bakwai zuwa goma sha ɗaya na dare muna so mu tabbatar wa abokan cinikan mu cewa ana ci gaba da inganta transformer da wasu gyare-gyare da za su ƙara tabbatar da ingantaccen wutar lantarki muna ci gaba da neman goyon baya da ƙarin haƙurinku yayin da muke aiki don inganta tsarin rarraba wutar lantarki sanarwar da hukumar hukumar ba da wutar lantarki na Ghana ta fitar kenan ga al'umma game da abin da ke faruwa. Kamar yadda masana suka ce, yana daga cikin hanyoyin magance matsalar makamashi a Ghana, a zuba hannun jari kan makamashin da ake iya sabuntawa, wato kamar hasken rana, iska da kuma makamashin hydro. hakan zai taimaka wajen rage dogaron da kasar ke da shi kan albarkatun mai da kuma inganta tsaron makamashi kamar yadda masaniya kan makamashi wato injiniya amfansa ababiyo ce I believe that the conventional energy God gave us was oil, but we are getting to see that Ya ce muna tunanin cewa tushen makamashi na farko da Allah ya bamu shi ne man fetur, amma yanzu muna ganin cewa yana cikin hasken rana ya rage a gare mu da mu yi amfani da shi yadda ya kamata. Idan za mu iya zuwa ga hasken rana kuma mu yi dogaro da shi kadai zai iya taimaka mana domin babu yadda za yi hasken rana ya ƙare wata mafita kuma da masana suka ƙara ita ce wato ƙarfafa hanyar amfani da na'urori da ba su jan wutar lantarki da yawa tare da matakan kiyaye makamashi a cikin masana'antu da gidaje to Allah kyauta masu tsore karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe don Allah ya kai mu ya zo a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Idris Abdallah Bako, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke nasa samura.